الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قاوم يوم السبر شغل تقوش دوات شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمولي لدري كل أربعين دقايا وما يوم عشرين دوات شدة ميلادية دبو بيو لأشرين a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi a cikin littafin ikhtiyarul aula fi sharhi hadith ikhtisan al-mala' al-a'la wallafa babban malami al-imam abulfaraj al ibnu عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب رحمة الله عليه كتاب لك شرح حديث النبي صلى a game da tattaunawar mala'ikun Allah maɗaukacin sarki masu daraja a kan abubuwa guda uku alkafarat da addarajat da kuma adda'awat wato ababen da idan mutum ya aikata su Allah zai goge masa zunubansa da ababen da mutum ya aikata Allah zai ɗaga matsayinsa ya ɗaukaka shi da kuma abu addu'o'in da idan mutum ya yi su Allah subhanahu wa ta'ala zai anshe su muna bangaren alkafarat wanda shi ne babi na farko ko fasali na farko a cikin littafin bayan hukunce-hukunce da hikimomi da al'imam ibn rajab rahmatullahi alayhi ya fitar mana kafin shiga na fuzzan hadisi muna bayani akan isbabu ruhu ya alal karihat wato cika alwala a lokacin da rai bai su an faɗa mana me ake nufi da isbahu wudu'i alal karihat to shine sai yake cewa wa fussirat al karihatu bil bard shadid an fassara al karihat wato ababan da rai ba ta baya so bil bard shadid da sanyi mai tsanani kowa ya san idan ana sanyi to dan adam baya son taba ruwa wannan ruwan koda na ɗumi ne koda ruwan ɗumi domin idan ya gama musamman inda sanyin ya haɗu da iska a inda ake musu iska ko kuma wanda ake musu tsabagen sanyin irin sanyin firji to sanyi mutum baya san taɓa ruwa a cikinsa to malamai sun fassara haka bin bardi shadid da ruwa da sanyi mai tsanani ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ abin da ke shaida akan wannan fassarar da malamai suka cewa alkarihat albabdu sharidu wato sanyi mai tsanani akwai riwaya a cikin riwayoyin da aka ruwaito a shi dai wannan hadisin na sajiduna na bin jabal akan tattaunawar mala'iku a game da waɗannan ababe guda uku a cikin riwayar ita ce ta zo da lafazin isbaghul wudu'i ala sabrat isbaghul wudu'i ala sabrat cika alwala ala sabrati shi yace was-sabratu shiddatul barr abinda ake ce ma as-sabratu a larabci tsananin sanyi tsananin sanyi sanyi ya kasance abinda balarabe ke ce mishi al-bardul qaris al-bardul qaris wato sanyi wanda ya kasance mai rike gaɓoɓi mai kama gaɓoɓi ta ji kamar ana daddatsa maka asusuwan jikinka وشيني سكيتي مش السبرة الجمع شيني السبرات ولا ريب أن إسباغ الوضوء في البرد يشق على النفس وتتعلم به باب كوكنتو أكنشي ولليتك الولاء ألوقة بعتي سني وأبني لي وحنا جري سنو وتتعلم به سنرينا sannan إذا yana jin raɗaɗi idan ya yadda ya kamata a wanke ta kuma ya zuba mata ruwa yadda ya kamata a zuba mata idan kana son ka yadda mutane suke ta ruwa a kalli lokacin sani. akwai ɗan adam shi ya faɗa maka cewa shi sati biyu bai wanka ba in ba dole ba in ana sai akwai wani da ni na sun taɓa faɗa min, sai sai sati biyu in azumin sanyi ya zo ba su wanka ba saboda guje ruwa kuma ko da ba sun samu ruwan dumi ko ruwa a cikin ruwan zafi da aka dafa ba za su za su saboda ba sa son ruwa ya taɓa jikinsu kaga wannan eh, ya cancanta a fassara al har da as wato tsananin sanyi wa kullu ma yu'limu nufusa duk kuma abin da ya kasance yana sa marai rayuka raɗaɗi wa ya shukku alaiha kuma yana wahala ga rayuka فإنه كفارة للذنوب idan bawa ya kyautata niyyarsa a wajen aiwatar da wannan abun to fa innahu kafaratu lidhunubi yana zama abin da Allah ta'ala zai yi amfani da shi domin ya shafe ma bawa zunubansa duk abin da yake da wahala to yana cin kafara shi yasa musiba kafara ce idan Allah madaukakin sarki ya rawawi zuciya rawawa zuciyar ɗan adam da wata jarabawa to idan bawa ya jure akan wannan jarabawar to wannan jarabawar za ta zama masa kafara so da haka kullu ma yu'limu nufusa duk abin da ya sama yana sa rayuka su jira dadi wa yashqu alaiha kuma yana marayuka wahala fa innahu kaffaratu lidhunubi to yana zama kafara wato abin da Allah ce ma dabawa zanubansa ta sanadiyar wa in lam yakul lil insani fihi san'un ko da a ce dan adam ba shi wannan aikin da kansa ba wato ba shi ya kirkiro wannan raɗaɗin ba wala ta sabbaba kuma ba dan adam din shi ya jawo wannan raɗaɗin ya faru da shi ba kalbabi wa ghayri kamar rashin lafiya rashin lafiya yu'limun nas wa yashqu 'ala an-nafs rashin lafiya wani abu ne da ke mare raɗaɗi sannan kuma rai baya son a ce me shi ya samu ciwo kamar yadda gaba ke zafi ko haka rai yake jin zafi a lokacin da ba a da lafiya ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta masu imani yake ta masalul mu'minina fi tawaddi wa tarahumihim wa ta'atufihim كالجسد الواحد أو كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى idan ya kasance bawa wata gaba a jikinsa ba ta da lafiya ka tambayi dan karkare mai dan karkar Allah ya tsare ki baka labari a yatsa fara daya to musulmai masu imani misalin yadda suke dunkulewa su zama daya idan abin damuwa ya samu dan uwansu fi tawaddihim yadda suke nuna kauna ga junansu wa ta'atufihim da kuma yadda zukatan suke kamfare cewa idan wani abu ya samu dan uwansa a Filistin yake ko a Amerika yake ko a Saudi Arabia yake ko a Najeriya yake ko a Ingila yake to shi ma haka zai rike shine ta'atuf wa tarahumihim da kuma yadda suke tausaya ma junansu to kamar jasidin wahidi kamar jiki ne kwara daya idza ishtaqa min udhwin idan gaba dai ta zama ba ta da lafiya to ta da'a lahu sa'irul jasadi bi as-sahri wal humma sai ya zama sauran jikin ma ya ba za a yi bacci ba wal humma sannan ga matattara da janta duka za su zo su haɗe wa mutum to asali ba jikin bane yake ciwo zuciyar ci. raini ke raɗaɗin yake amsawa sai ya aika ma dukkan sauran jiki sai su zama sun ɗauka kun ga shi ne wannan rashin lafiya ba hannun mutum a cikin rashin lafiya rashin lafiya sababin ilahi ne sababi ne daga Allah Allah madaukakin kake kan jarabu bawansa ya ɗora masa rashin lafiya duk da cewa wani kuma rashin lafiya to yana da sababi daga ɗan adam me sababin shine ɗan adam ya aikata wani sabo amma Allah madaukakin sarki yana son ba wannan nasa ba ya ya masa azaba a lahira saboda haka ajjala lahu uqubatahu fid dunya sai Allah ya gaggauta masa yi masa azabar sa a duniya shikenan sai ya sauka masa wani ciwo saboda Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan zunubi da ya aikata كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك كمن يد نفسه yawa suka nuna cewa duk abin da ya samu ɗan adam akwai raɗaɗi a cikin zuciyarsa game da wannan abin kuma akwai wahala ga rai to wannan abin yana zama mu bawa kafara amma da sharaɗin idan ya jure shine sharaɗin shine sharaɗin sharɗi an yasbira sai idan ya zama mai juriya amma idan bai jure ba bai yi haƙuri ba to shi ke سودا كشغ من جن جغ راوا هر جغ راوا تزوم بس مفهوم سندية قرن يمت الوجود وشين يزوم يجوزا شيء سا أنا أكشي إثبات الوضوء على الكريهة أي بأن يصبر حتى يصبر وضوءه وإن كانت نفسه تكره ذلك يمت عمرن سيجوع الجنسة حرسيا أي كتولمن شتاء الولد للجنسة بيش ومن وين يا ولدي يا بابا to kaga sakamakon da za a masa shine idza وضوعه على السبغات أو على التريهات فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه ذنبه من أجل الصبر فصبره هو الذي سبب له إسباغ الوضوء على التريهات إذا في النجور ya cika alwalarsa duk da rai bai so a lokacin tsananin sanyi to sakamakon juriyar da ya yi sai Allah madaukakin saki shi kuma sai kwaranyan masa da laifukansa ya yafe masa alhakinsa ya goge masa zunubansa wa amma in kana nashi'an an fi'lin huwa ta'atun lillah idan abin da bawa ya aikata ya jure rai bai so ya kasance ne an fi'lin kan filin huwa ta'atun lillahi game da wani aiki ne wani aiki ne Allah ne fa innahu yuktabu li sahibihi bihi ajr ko bayan wannan za a rubuta mu bawa lada bayan an kwarenyan masa da zulubansa to sai kuma sai a bashi lada kun ga hadewar ki shi kan shi mutum ya jure ya aiwatar da abinda Allah madaukakin sarki yake so ba alhali ran shi bai so to wannan abu zai sa a goge masa zunubansa to tun da kuma ɗa'a ya ma Allah sai kuma Allah ya rubuta mishi lafiya ba kawai shi ke na a goge mishi zunubin shi ba a bayan an goge mishi alhakinsa sai kuma a rubuta mashi lada ba za a bar wajen haka nan ba littafinsa ba zai zama kari ba an goge mashi zunubi baki a wajen bakin da aka goge to sai a rubuta lada sakamakon ya jure kansa zai so yi ma Allah ta'ala da'a wannan abu ne mai matuƙar muhimmancin mu fahimce shi sannan sannan wa ubihi bihi darajatuhu sannan kuma a ɗaga masa matsayinsa sakamakon wannan abu da ya aikata mai kyau sai a ƙara daga matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki Kana alamil hasili lil mujahidi fi sabilillah kamar radadin da soja na musulunci ne yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah yake sojanci gaba ki ɗaya wahala tun daga mutum ya fara tirena a najeriya mutum daga nema ma tun daga nema mutum zai fara samun ala ba alam ba ala zai fara samun raɗaɗɗuka in akwai wannan jimfi da hausa raɗaɗi raɗaɗi da yawa tun daga neman soja har a kai mu matsayin da an an ce za a yi tafi training cikin raɗaɗi ya ce har har har har kai wani zubin in mutum musamman ƙananan sojoji har mutum ya ritaya ce raɗaɗi ya ce kaga kuma kuma kuma hattana, hattana musuluncin ya kama da wannan abu ne da ke bukatar juriya abu ne da ke bukatar mutum ya kauda kansa a game da wani abu na jin daɗi haka haka haka ka'idar soja take mujahidi wanda yake kawai abin da yake kalla shine lahira lahira me zai samu a lahira domin ba tunanin ganima yake ba dole a samu ganima ba ganima wani abu ne mutawakka'u shay'un mutawakka qad yahsulu wa qad la yahsul ganima wata abaci ce wacce ake tsammani ko a samu ko ba a samu ba kuma sannan idan mutum ya zama manufarsa kenan a je yakin a samu ganima to ba da lada so daga ana iya zuwa yakin a kashe shi manufarsa ya samu ganima kaga ba ganima ba lada ba rai ya rasa abu uku bai samu ko ɗaya ba to amma idan ya zama manufarsa ita ce wannan kwara ɗaya lahira to sai Allah madaukakin yana iya dawo mishi da ran shi ya dawo gida lafiya lau sannan kuma bayan ya dawo gida lafiya lau sannan kuma ga ganima an samu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da suka zo a cikin sahihani da yawa bukhari muslim duk su ruwaito su sannan bayan haka ga ladan da ya samu wajen Allah kai akwai daɗi ma ya dawo kuma ana kaɗa masa kanji na barka da dawowa adat sai ku ila wa halallai mani a ana masa ana masa jinjina misali a misali na duniya yana iya dawowa ya tafi a matsayin kila lutanar kanal ne yana dawowa kuma sai a ce ai ya daura kanal ɗin sakamakon wannan yakin da yi da bajintar da ya yi kaga me me ya manta to amma abu ɗayan nan fa shi zai sa a zuciya shi shine lahira wannan abu ɗayan shine zai ja masa ya samu hudun nan amma idan ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗancan wannan ba ɗayan nan ba to suna iya sa shi ya rasa duka kuma waɗannan bai samu ko ɗaya ba Allah ka sani mu Allah ka ba mu ikhlasi wannan yana cin fa'idodin ikhlasi to daga kal'alan ilhasil mujahid fi sabilillahi ta'ala kamar radadin da mai jihadi akan kalmar Allah akan hanyar Allah yake samu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗi domin lallasa lallasar zukatan mujahidai masu jihadi akan hanyar Allah domin hanyar Allah ta zama ita kadai ake bi to Allah ya lallashe su ya faɗa musu ya ba su abin da zai faranta musu rai wanda wannan yana daga cin abin da soja yake bukata soja yana bukatar ka lallashe shi soja baya bukatar bayan wannan umarnin da zaka ba shi kuma ka tsabin shi da miyagun maganganu yana bukatar ka masa wasu alƙawarra ka masa wasu alƙawarra da za su karfafe shi soja yana buƙatar zai tafi masa addu'a shi yasa za mu ga al'adar musulunci idan za a tafi jihadi zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sama tun da zai kan karami ne ya wuce shekara goma sha wani abu ba aka nada shi ya zama kwamandan yaƙi babba sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana kafa yana kasa a matsayinsa na sarkin musulmi shugaban ƙasa a wancan lokacin ma shugaban duniya gabaki ɗaya usama na kan doki usama ya kalli sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ce imma an tartaba wa imma an anzila kai ɗayan biyu ko ka hau kai ma ko ni in sauko sayyiduna abubakar ya ce a'a la tanzilu wa la arkab ya ce duka ko ɗaya ba za ta ba ba zan hau ba kai kuma ba za ka sauko ba kwamandan yaƙi shugaban ƙasa na ƙasa yana raka shi saboda a ƙara mashi ƙarfin gwiwa a karfafe shi ya ji a ransa cewa ana tare da shi ba an tura shi bane an masa ingiza mai kan turuwa a ba an masa ingiza mai kan turuwa bane a ana ana yi ne zuciyar hada take to shine Allah ta'ala ce zalika bi annahu la yusibuhum dhamar ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح الله تعالى في ذلك يد لمن يجي abinda Allah ya tanadan mu masu imani mujahidai yin jihadi akan hanyar sa bi annahum la yusibuhum dhamar cewa su da za su tafi jihadi wanda ya tafi jihadi dan Allah la ba wani kishin da zai same shi azzama azzama kishi wala nasabun ko kuma wata wahala wala makhmafatun ko yunwa waɗannan ababen suna cin ababen da suke haɗe da yaƙi shi yasa ai daga cikin strategy istirtajiyat alharbiyya al-istirtajiyat alharbiyya in kuka je to ku zama ku kuke da ruwa ana iya yakan abokanan gaba ta hanyar hana musu ruwa ya zama ku kuka mallaki ruwa to ba su da ruwa da zaune tun daga na yaki ya karye musu to haka kuma idan ba ku da ruwa shi tun daga na yaki ya karye musu hmm? to kaga kaga kaga kishi na ciki sannan soja a tafiya ta yaki ba ma tafiyar yaki ba kowace tafiya akwai akwai akwai akwai wahala قال لكم حديث صحيح السفر شعبة من العذاب a رواية قطعة من العذاب أي تفيا wani yanki ne na azaba. ko a me kake yi ko a me kake ko mun daɗin da kake ji je ka hau jirgin sama first class ɗakin ka daban ba ka jin ƙarin jirgi kamar san abin da ake a wani first class ɗin har da gadon kwana akwai wajen kwanciyarka a ciki akwai dining table inda za ka zauna amma da kai da iyalanka ne za ku inda kai da wasu ne ma za ku iya miki akwai akwai akwai akwai akwai akwai mitirru akwai ɗakin miki kuna cin saman sararin samaniya tsakaninku da ƙasa abin kafa kafa dubu arba'in kusan amma kuna mitin Nan shasha abin sha wanda yake ne imani ya sha na halal wanda kuma ɗayan ne shi kuma ya sha nashi a can sama to ko a wanda mutum yake yi sun yi gajiya kwanta ya bacci to la budda an na nasab shi wannan wahala ta sha ta same shi alal damuwar yaushe za a kai ga ka a waje ɗaya a takure ya in a kone kake ko jirgin ruwa ne ko jirgin ƙasa ne ko jirgin sama ne ko mota ce tunaninka wai za ka kai lafiya in a jirgin ruwa ne tsoron ka ce teku ce fushi komai na iya faruwa ko Allah ya aiko wani gingine mai kifi ya zo ya kawo muku matsala a jirgin ruwanku ya kifar da jirgin ruwanku ko ya kawo muku matsala a hanya halin a a tsorata kada akwai nafa in jirgin sama ne kuna tafiya haka in kun zo inda teku take ka ji kunnanka ya toshe ka ji duniya sai maka kunshi duk da yalwata duk wannan akwai kaga nasab wala makhmasatun sannan tafiya musamman ta yaƙi tana hada da yunwa yunwa za ta iya samun mutum wani zubin Allah na iya jarraba mutum ba a tafiyar da bai iya sha'awa komai ko Allah ya sa yana da alaji ya zama in ya ci abinci amai zai kwarara kaga labudda an tusiba kuma yunwa in sun yi wannan ne fi sabilillahi akan hanyar Allah tafiya suke yi domin su je su yi jihadi na musulunci domin hanyar Allah ta zama ita kadai ake bi ba a ma Allah shirka a ban kasa wala ya tsa'una mawdi'an sannan ba za su taka wani wajen takawa ba duk inda za su shiga wannan bagiran da za ta taka ya rizul kuffara wanda zai sa kafirai su ji haushi domin idan kafiri ya ga musulmai suna cin nasara to bakin ciki yake wala yanaluna min aduwwin layla sannan ba za ta samu wani abu da zai tota musu ransu daga abokin gaba ba abokin gaba ya shafe su da wani abu ko kuma su su shafe shi nala min aduwwihi eh. نال من عدوه عبارة ضدية نال من عدوه wane ya samu damuwa daga abokin gabansa ke na abokin gabansa ya cutar da shi sannan huwa nala min aduwihi nailan shi ya ci nasara ya dugun zumaran abokin gabansa illa kutiba lahum bihi amalun salihun fa sai an rubuta musu lada cewa sun yi abin arziki sun yi abin alkhairi sakamakon wannan abu da suka in ji Allah madaukakin sarki wannan aya ce ukka ba aya ce da ke cin sura gairu mansuha akwai malaman da suke ganin babu wata aya a cikin suratul bara'a da aka goge akwai malaman tafsirin da suke da wannan fahimtar cewa babu wata aya a cikin suratul bara'a da ta zama gogaggiya sai dai kila ta kasance ko an yi tafsirin ta

akwai ra'ayoyi guda biyun karshen ta da wasu malaman tafsiri magabata suke cewa su ne karshen abin da ya sauka da kan ja'akum rasulun min kuma azizun alayhi ma anbitu har zuwa karshen karshen su to ka gani sakamakon wannan raɗaɗin da za su samu a cikin zuci a cikin a cikin azzama azzama ishi akwai alam akwai alamun nafsi akwai raɗaɗin rai a ce kana jin kishi ya kake ji ce kana buƙatar ruwa ya kake ji nasa wahala abinda zai baka gajiya ya wahalar da kai akwai alamun nafsi a ciki makhmasa yunwa wannan kowa ya santa shi yasa ma suke cewa a rajul jaw'an huwa rajul ghadban duk mutumin da yake jin yunwa to in ka ce mishi sanne sai ya ce sai ya ce lafiya ta kana hmm? ina kwana ce ban gan shi ba yunwa yake mutum yana jin jin yunwa duk abin da kace mishi to sai ya juyar da wannan ya mai da shi salban wa in abatta hu ijaban kai kana nufin abu mai kyau amma shi na ji ne da shi fada kawai abin shi saboda yunwa to kaga akwai al'alamun nafsiyyatu a ciki akwai raɗaɗɗuka wanda suka kasance na rai to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya musu wannan وكذلك ألم الجوع والعطش حكى نبغن أكي سامو نيوم ودكشي الذي يحصل للصائم وانك فاغوا لأزم إذا قلت لنا أزمي yana cikin yunwa da kishi. an hana shi akwai lokacin da wasu kasashe irin kasashen nan da suke da masu dare biyu ko dare ɗaya da rabi akwai masu dare biyu akwai masu dare ɗaya da rabi akwai masu yini biyu akwai masu yin bi da rai akwai kuma masu rabin yini akwai kasashen da kwata-kwata ba sa ganin rana ba sa ganin rana idan kuma aka tashi a wasu wajajen na wasu wajajen su kuma ba su ganin dare kawai suna nan rana fitar sannan ga waɗancan su kuma da suke rana ta zama ita ce ta zama musu kashi biyu a cikin awanninsu ashirin da tara ashirin da hudu sai ya zama an ɗebe musu kashi biyu da baki ɗaya yi. yini sukan yi azumi wasu su sukan yi azumin awanni sha tara awa sha tara tunda alfijir yake alfijir yake so su'i wal atsashi alladhi yahsulu lis-sa'imi haka nan eh, raɗaɗi na yunwa da kishi da ke faruwa idan bai ake fa haka da ta'allumu bi isbab alwudu fil bard to haka nan ma radadin da mutum zai ji idan ya cika alwala a lokacin sanyi shi ma wannan sakamakon ke tabbata a gare shi wa yajibu sabru ala al'alal bizali kun ji ko amma ya wajaba azuri akan wannan radadi idan ba a jure ba to wannan ba zai samu ba fa in hasala bihi rida amma idan bayan juriya kuma aka sami yadda domin arriba fawqa sabr shi yasa malamai suke cewa kamar da shekul islam musulmi yake faɗi a wasu littafansa kamar littafin al'ubudiyya da kuma littafin sa tuhfatul iraqiyya fil amali qalbiyya dukkanin su yi waɗannan batutuwan guda biyu bambanci da ke tsakanin asabar da arriba الرضا فوق الصبر تتشي الصبر واجب أما والرضا مستحب الصبر متين يجوري متين يجوري أكم مصيبة تتسعيش ko ya jure a ɗa'ar Allah maɗaukacin tafi, ko ya jure ya bar saɓan Allah zai iya yiwa zuciya shi da jin zafi amma kuma ya yi yanzu misali azumi mutum yakan yi azumi da wahala yake kai azumin amma kuma ya kai wannan sabiru ne amma arrabi mai riba shi kwata-kwata ma ba zai san ma yana azumin saboda zuciyar shi ta tabbatar masa da cewa kawai da'ar Allah yake to shi zai suka ce wannan matakin na biyu musu hajji ne amma wancan matakin na farko wajibi wajibi na sabar ko dole mutum ya jure in mutum bai jure an sa shi shine nisful iman shine rabin imani juriya ita ce rabin imani amma an riba mutum ya yadda da cewa ya yadda da cewa wannan abu da yake haka Allah maɗaukacin sarki yake son yayi wannan musahabi kuma kai ya ji wani abu a ransa na raɗaɗi ko da akwai raɗaɗin har wannan ba kowa zai iya yi ba wani makami ne na wasu bayan Allah na daba to ne sai ki shafa in hasala bihi riba idan ki samu yaddar Allah ta sanadi ya yadda da abin da Allah ya yanke masa na hukunci saboda wannan fadalika maqamu khawasil arifin al-ma'rufin wannan matsayi ne na keɓantattun na Allah al-muhibbin kuma masu soyayya Allah madaukakin sarki wa yansha'u riba bi zalika an mulahazati umuri to ya zaka ka samu riba ya zaka ka samu wannan makamin na hawasu al-arifin al-muhibbin ka samu wannan matsayin mukami na keɓantattun bayan Allah masana Allah waɗanda suka kasance masu soyayyar Allah madaukakin sarki masu san Allah to da wasu lamarra ake samun su su ne al-imam da rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi zai mana kyautar su ahaduha na farko tazakku fadlu lokacin da zaka yi alwala to ka rika ji a ranka a lokacin da zaka yi alwala a lokacin da akwai tsananin sanyi rai bai so to ka ji a ranka ka tuno da falalar alwala ka tuno da falalar alwala min haqqi lil khataya cewa alwala tana karyar mu da bawa zunubansa a tuno da wannan amma wannan wajibi ne in aka tambaye mu yanzu wannan wajibi ne duk wanda zai yi alwala sai ya tuno da wannan falala kaga ba wajibi ba ne domin idan ka ce wajibi ne to in bai yi bayan a samu na kaso a cikin alwalarsa kaga a shi mustahabi lokacin da bawa zai yi alwala in yana son ya sami yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya sa shi yayi ko ya ji a ransa a lokacin da yake alwala a lokacin da ai bai so ko ya tuno da fadlul wudu ya tuno da falalar da alwala take da ita cewa alwala na sa a guje masa zarbansa sannan wa rabbihi lid sannan ya tuno da yadda alwala ke daga darajar mutum sannan wa fasulil gurrati wa tahdid bihi sannan ya tuno da cewa zai samu farin danda a gaɓoɓin da ya wanke na alwala wa tahdili da kuma halli da gaɓoɓin su za su tashi zai tashi suna yi ranar gobe alkiyama sannan wa buludin hiyyati fil jannati ila haythu yablugh sannan kuma da yadda tsalli yake kaiwa a cikin aljanna ga bawa duk inda alwalar ta kai duk inda wankin alwala ya kai na gaɓoɓin da ake wankewa na alwala to zai kai tsalli a aljanna ranar lahiya kawai aljanna da za ka gan suna tsalli sosai dama aljanna gidan tsalli ce duk inda kawai ga aljanna ba inda za ka kalla ta ji wanda za a nama fi su zuwa min gilli babu kunci a ciki saboda ka duk abin da ka kalla a cikin aljanna mai kyau to amma kuma wani abin ya fi wani abu domin su kansu yan aljanna suna ganin tafaduli a tsakanin su wannan shine kauli raji amma tafaduli da ba za ka ji cewa ba za ka ji hassada ba To ba ka da gilli alghil shine matakin farko da yake kai mutum zuwa ga alhasad wal hasad sai ka samu kulli a zuciyarka sannan za ka yi hasada amma idan ba gilli a zuciyarka shi ke Ku tabbas ana ganin wancan yafi fi ka wancan ya amma tun da ba sai ka ji kawai matsayin ka kenan kai ma eh. to kaga ya tuno da waɗannan ababen wa kamar kaman kasara zufuru ba'd as-salihati min kamar yadda ake cewa wata daga cikin magabata salihan bayi kumbata ta kare min asratin asaratha saboda sun tuban da da ta tuntike sai kumbarta ta ɓalle kumbarta ta ta kari fa zahikar aka ce sai ta yi dariya kumba ta ɓalle kila ma a ce duka ta fita kaga jini yana zuba shi to amma duk da haka fa zahikar sai aka ga ta kai da shi da dariya kawai ta kama dariya وقال سيدة شيء أنساني حلاوة ثوابه بغارة وجعه أنساني حلاوة ثوابه ذاك إلا دند زن سامو تسندية وانا الجربة ودى ألا يمني وأنساني مغارة وجعه wannan zaƙin ya mantar da ni mararata ɗacin waj'ihi ciwon da naji da raɗaɗin da nake ji kaga wannan manzilatul rida ne manzilatu ba an tusaba bi karisa amma fa tafraha biha a ce musiba ta same ka kuma kai farin ciki wannan matakin ne su mu'adu bin jabal radiyallahu anhu suka kai a lokacin da aka yi ba'u mu'amawat ya rika addu'a cewa Allah ya kawo ta gidan shi ƙwarai wannan tarihi ne sahihi tabbatacce manya-manyan malamai sun ambace shi a cikin littafin tarihi cewa lokacin da aka yi ba'unu a mawat a biladu sha wannan ƙauyen na mawat, annoba ta bayyana kuma a daidai lokacin ana jihadi na musulunci ana yaƙo wanda ake ci musu ma'ariku al-yarmu a akwai eh, ma'ariku yarmu yaƙoƙan da aka yi na biladu sha mu'az bin jabal radiyallahu anhu yana cin haya na wannan annoba yana cin waɗanda suka mutu a wannan annobar da ta ne shi ke kama ta shi ya fara kama da ta yi rika addu'a ke ya Allah shi ba Allah mara kuɗi ke sa wannan annobar ta same shi sannan ɗan shi ma sai ya rika kallon ciwon tun da ciwo ne sai yana addu'a yana ce Allahumma azim ya Allah ka girmama wannan ciwon ciwon ya ƙarin mu domin litu'azzima ajri domin ya Allah ka girmama da'ana. ka ga wannan majalisar bai bani ba wanda ya sa ka kai wannan ba wanda ya nema a wajen kai sai sai kai da aka ce kai shine ka roƙi ma Allah ka ciwon ya kama ka matakin farko kenan sannan kuma idan ya kama ka an tasbira wa tahtaji to kaga shine abin da ake bukata ka jure sannan ka nemi lada wajen Allah amma ba ka nemi ka saboda yaddarka kuma ka nemi yadda ka nemi ka nemi ka nemi cewa Allah ya saukan maka da ciwo shi ya sa malamai suke cewa al'afiya khairu min al-musiba da yau al'afiya khairu min al-musiba gara Allah ya kubutar da kai baka samu musiba ba da musiba ta same ka da wanda malamin ya faɗi wannan magana ka'ida ya faɗa cewa al'afiya khairu min al-musiba sai haka ce me hujjarsa hmm? shi ya ce wa ma ka idza usibta la tasbir me ya sanar da kai idan aka gargaɗe ka da wannan musiba ba za ka jure ba <laughs> ka gani so da haka kada kai fatan Allah so kan baka da musiba domin ba ka da tabbacin idan an jarrabe ka da wannan musibar za ka iya jurewa balle ka kai mataki na arrazu na masu yadda da musibar da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ba za ka kai matsayin su mu'adu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu abu ubaida ali ibn al-jarrah radiyallahu anhu sayyiduna umar ya so ya ɗauke shi daga daga biladu sham saboda ya tsamar da shi daga wannan annoba ya rubuta masa wasiƙa cewa a taka kitabi hadha fa'ti ne shi idan wannan rubutu rafiƙa ta wata zo maka to ka zo shi kenan abu ubaida ya fahimci abin da sayyidina umar ya shirya na dabara cewa so yake raba shi da garin annoba don haka abu ubaida ya rubuta masa sayyidina umar amsa ya bashi haƙuri cewa ya mishi haƙuri yana neman afuwarsa akwai aikin da yake son da Allah ya dan gama zai su a shi ajalinsa so da ka samu amwat wannan annoba ta zo ta cinye sai na abu ubai da sabbin to kaga duk waɗannan su ne matsayinsu rabu ne ne sun wuce matsayin sabiruna sun wuce matsayin masu juriya su masu yadda ne to kaga shi ne manzilan wannan baiwar Allah eh, abin nan إيه، انكسر زفها قبرت تكني من أثرة أثرتها هو ده سمت بي ده تي سي قبرت تكني فضحك كون سي في ده أكا تنبيت أكا شاها لماذا الضحك هذا إداعية سيدة سي أنساني حلاوة ثوابه مراغة وجعه ai zaƙin da na samu a cikin ladan da na samu a wannan musiba to ita ta sa ni shi ya sa ni wannan zaƙin na manta ma da zafin da nake yi eh, ka gani wani misali na duniya kusa kusa yanzu misali da da da da da sai a zo a ce gashi ana raba kuɗi sun mutane yanzu idan su magana kuɗi kawai kowa kuɗi ko musamman wannan yin dariyar na yin da ake ci Allah ka fitar da mu sai mutum ya zo a yi layi a ce ana raba naira dubu ɗari biyu da hamsin fata miliyan to sai aka ce wane wane aka kira sunan shi cikin hanzari zai zo kawai sai ya faɗi ko kuma akwai wani karfe a wajen kawai ya kirce shi wallahi ba zai ji daɗi ba ba zai ji daɗi ba in ya hango wannan jamin jamin ya hango su yan dubu dubu sababbi fil ba zai ji zafi ba kuma ko wanda yake jin zai ji zafi to ban amsa ba zai ji zafi ba sai idan ya aishi kuɗin ya manta kuɗin sun zauna abin da to daga nan zai fahimci ya ji ciwo abu shi ne wannan to ita matsayin da ta kai a wajen Allah yadda da abin da Allah ya hukunta mata shi ne ta samu wannan matsayin shi kuma wancan yadda da dubu ɗari biyun nan da abin da yake tsammanin za ta mishi na yaye mishi damuwoyi to shi yasa ya mantar da shi kwata-kwata bai ma ji ciwon da yake ba Allah shi kyauta wa qala ba'd al wasu da wani daga cikin masana Allah ya ce man lam ya'rif thawab al-amali duk wanda bai san ladan ayyukan da Allah ya tanadan masa ba faqulat alayhi fi jami'il ahwali to sai kida ayyukan lada suna masa nauyi amma idan ka san ladan da Allah ya kana dan maka to ba ka ta jin nauyin aikin da za ka wanda magana ta shi mai kyau ce man lam ya'rif thawab al-amali taqulat alayhi fi jami' al-ahwal in baka san ladan girman ladan da Allah ya kana dan maka na ayyuka da za ka yi ba to sai ayyukan sai kama da wuri sai ka ji ba za ka yi ta tasabbab sai ka ji kana kana jin nawa in an ce hayya ala salah sai ka ji ba ka tashi kan amma idan ka san girman lada, to za ka ji ka tashi cikin karsashi domin ka je ka bauta ma Allah maɗaukaki to wani abu na farko kenan da ke ba bawa dama idan yana son ya zama cikin waɗanda suka yadda da abin da Allah ya hukunta musu ya wuce matsayin masu juriya a lokacin alwala da zai yi a kuma halin da ake ciki da rai zai so kamar lokacin sanyi to ya tuna wannan shine abu na farko الثاني نبي تذكر ما أعده الله عز وجل لمن أعطاه من العذاب في البرد والزمهر زي زي لوقة شنة مكينة زي يعلو لا لوقة شنة ثاني غير بيسو أتبروا ويتنو دا ما أعده الله عز وجل يتنو دا أبن يا ألا يكا ندا مغوائي دا لوقك لمن أعطاه بدون دي ساقا مصا daga cikin nau'ukan azabar Allah madaukakin sarki akwai azaba da da sanyi da zai sanyin nan Allah zai azaba shi kuma tun a duniya ma mutum na gani shi yasa ai annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce inna ya na kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kuni bardan ya na Allah ya ba wuta umarni cewa ya na ya ce wuta kuni bardan ki zama sanyi Allah bai ce sanyi ko sai ce wa salaman amma hada da abinci sanyin da la yu'zi Ibrahim alaihi salam san inda ba zai cutar da annabi ibrahim alaihi salam Allah bai ce kuni bardan ba domin kana ganin inda sanyi ke kashe mutane akwai manya manyan malamai waɗanda suka zama arrahalu masu tafiye-tafiyen neman ilimi wasu su da yawa sun rasa kafa su kama limamun zamakshir al-mu'tazili al-lughawi ya rasa kafa su sakamakon sanyi tafiya tafiya a kafa daga gari zuwa gari saboda neman ilimi kuma kafa shi yankewa sai saboda inda ya tsinci kanshi a yi. kuma wajajen su dama wajaje ne masu sanyi wajajen asiya asiya babban nan inda mutum wani zubin zai kwanta gidansa sai dai ya waya yan kwana-kwana su zo su fasa gidan shi saboda kankara ta rufe gida ko irin bangaren wajajen amerika ta amerika ta arewa da wajajen irin scandinavian countries kasashen su holland su sweden da makamantansu da wajajen kasashen rasha da mawara allaha duk wannan wajajen da suke da sanyi wajajen siriya suna da tsananin sanyi kawai malamin mutum ne mutum yana tafiye tafiye kawai sai dai kafa shi ta tsinke kawai sanyi ya gama da ita kawai ta tashi ba ta da aiki ko sai dai kafa shi ta bari da zama rahmatullahi alai yana cin wanda in wannan musibar ta fada masa ba shi ba akwai wasu to kaga sanyi ciwo ciwo ne ai akwai masu ganin ma cewa shine nisful ilal haka shauki ya faɗi yake cewa wattaqil barda faman ittaqahu faqad ittaqa nisfal ilal sai ka ji tsoron sanyi duk mutumin da ya kiyaye kanki da sanyi faqad ittaqa nisfal ilal to ya tsara kansa daga rabin ciwo rabin ciwo daga sanyi ciwo to mu sai Allah mana ku cikin a duniya ya nuna mana cewa akwai azaba a cikin sanyi Allah zai iya mutum azaba da sanyi sannan ai sarakuna da aka yi da idan suna son su azabtar da mutum wanka suke mishi imamu sa'id bin musayyib rahmatullahi alaihi sarkin zamaninsa ya taɓa sa aka masa wanka da ruwan sanyi a filin Allah a filin Allah sa aka masa wanka aka yi ta masa ba aka masa ba aka yi ta masa aka yi ta masa ibn musayyib akhirin mutaqaddimin da da ake cewa sai daga cikin manya-manyan asadat tabi'u jagori a cikin tabi'ai kuma alfuqaha manya-manyan malaman fiqh sannan jibalul ilm sannan cikin almajiran sahabbai amma wani shugaba a zamanin sa yasa aka masa wannan kuma an kaji dalilin ba wani dalili bane ya nemi ya aura ma ɗansa diyarsa sa'idun musayyib yana da wata diya malama kuma sa ومن يشابه أبه ما ظلم ta sha karatu kamar babanta sarki ya nemi cewa ya aura ma ɗansa kuma ya ce a'a na farko dai aure ba a yi kuma na yi inda al-mahabba ta shi al-asala tu faradu wal nikahu sababuhu al-mahabba وجعل بينكم مودة ورحمة ba a auren tilas ko ana yi a musulunci ba auren tilas ana son ya zama akwai a tawafukun ruhi akwai na zauji wa zaune ya zama akwai dacewa ta zuciya tana son shi yana son amma ba za a musu tilas ce ba sannan na biyu ba kufu'insa ba ba ba duk da akwai malaman da suke ganin cewa innamal ya fi cewa wance da wane suna daidai ne kawai addini to akwai kuma malamai da yawa da suka tafi akan cewa bayan addini kuma ana lura da wasu abubuwa yanzu fi sabilillahi dan uwa a maka tambaya akwai adalci mace tana da PhD PhD ta je ta yi PhD ba shi bane dai karshen takardar da ake da ita a duniya duk sauran ba ka za a yi kawai taubani ne na ne amma wanda karatunka da wahalar ka za su baka shi ne kai matsayin phd holder a ce kai phd holder kana da phd a rubuta maka a ƙarshe din na rubuta sunanka ko ba shi bane to sai a ce ga wata ne phd sai a ɗauko wani shi kuma ɗan ƙauye ba abin da ya iya illa auna albarka magana gaskiya ce ya san yadda ake hada ake shuka albasa ya san yadda ake haru kafin ya albasa ya san yadda ake kaza ya san yadda ake auna ta kuma a sata a cikin algarara sannan ya zai a sata a cikin ɗaki ta rika samun sanyi sannan ya san ƙauyen kaza ya san sundu kasuwar sundu ya san kasuwar cikin tebo ya san kasuwar giwa duk ya san waɗannan na abin da ya sani kenan sai ka ɗauko ka ce su je su aure ta sai ka san babu a kuka ruhi to wannan dai wani batu ne a yi haƙuri amma dai gaskiya ce to kaga akwai a tawafi kuruwa in suka zo suna tsira kawai sai ta rika ɗauko wasu bayanai shi kaza kaza kaza kaza shi kuma zai sa mata bayanin albasa kaga ba daɗi auren ba zai yi daɗi ba to kaga bayan kafa'a ta addini akwai kafa'a kuma a wasu abubuwa so da kan yadda da wannan akwai a tawafi kuruwa yasa alkufu a harabi kufu in za ka nemi aure ka je ka nemi daidai kai in ka almajiri ne ka nemi almajira eh ustazi ne nemi ustaziya eh, in kai dan siyasa ne ka je ka nemi yan siyasa Wanda za ku yin jam'iyya in kun samu daidai a jam'iyya to kuma kun saba ku ta rigima ku a cikin gida Allah shi kyauta to shi ne wannan to mutum ya tuno da azabar da ke cikin sanyi da Allah ya tanada a lahira sanyi hari sanyi mai tsanani balarabe idan abu ya tsorata shi to sai ya mai sunaye da yawa larabawa da ƙwar'ani ya soka a wajensu ba su san sanyi ba domin ba su da sanyi a wajensu larabawa maka zafi ne a wajensu saboda arduhum ardun sahrawiyya ƙasa ce wacce take ta sahara saboda ka zafi suke da shi يعرفوا أما سكن جثثة في بلاد الشام إلا في مدى الشتاء والصيف في يساء إذا اللوقة تنهم توه يزو ناس بلاد الشام في سقود في سقود بلاد اليمن لأن لأن بلاد اليمن بلاد حارة يمن ذات سكينش فإذا كان أنا هم توه جثة في يمن إذا كما أنا بزرع جثة بلاد الشام دوم اللوقة تنهى سيني to balarabe da ya tsorata da sanyi sai zama yana da suna da yawa kun ga anan dai ga mun samu sunayen uku a karatun mu ga albardu wanda shine ismuhu sha'i sunansa wanda ya kai gama gari sannan ga al'asafra da aka faɗa mana a baya aka ci shiddatul sannan kuma nan ga azzamhari la yarawna fiha shamsan wala zamharira kalma ce ta qur'ani to azzamhari ce Wa Allah madaukakin sarki ya tanaji azaba a wuta da sanyi zai yi ta a cikin jahannama kuma wanda <laughs> mutumin da zai karyata wannan to sai zai karyata ya karya karyata science ta, domin da sanyi da zafi yanzu daga wuta su AC daga wutar lantarki take AC kuma sanyi take hurowa sannan ga firiji ga firiji ko shi ma yana sanyi kankara mai kankara kaga duk ne daga ina yake daga wuta yake daga wuta yake fa inna shiddata bardi duniya yuzakkiru bi zamhariri jahannam domin eh, a tsananin sanyin duniya to yana tunatar da mutum tsananin zafi tsananin kai sanyi na jahannama akwai sanyi a cikin jahannama wa fil hadith sahihi ya zo a cikin hadisin ingantacce wanda al-Imam ya fitar da shi a cin al-Muwatta unasa sannan kuma al Bukhari sun yi ittifaki da shi da Muslim a wajen fitar da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ashadda ma tajiduna min al mai min da jahannam lallai tsananin sanyin da kuke samu in kuka ji an yi sanyi kamar mu nan wajajen mu sai ka ji ce ai jawara ce ta wuce jaura ko ba ka ake cewa ba ta ce jaura ta wuce sanyi wanda yake kariki wannan sanyin da kuke samun sabi tsanani bin zam hariri jahannam to yana zuwan muku ne daga tsananin wutar jahannam hadisin kamar yadda zuwa cikin al-muwatta na al-imamu malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa اشتقت النار الى ربها وقالت يا رب اكل بعض بعض ce wuta ce ta kai ƙara wajen Allah ta ce ya Allah sashi na na cin sashi to shine sai Allah amaraha rabbuha bi tanaffus fil aam marratayn aka umarce ta a shekara ta numfashi biyu nafasun bisaifi wa nafasun bishitai da da lokacin zafi bazara sai ta numfashi in ta numfashi sai zafi ya horo ji zafi ka rasa inda za ka sa kanka a wasu wuraren idan mutum ya buɗe ruwan famfo to kawai sai ya je ka ganyenki kawai ya zama mushiki in bai yi wasa ba kuma sai ya je ya nemi ruwan sanyin da zai ma kara dumama abin nan zai sanya wannan tun aka ba da ya sha zai ji masa ciwo a harshen sa ya kuma kashe masa datar shi da gantarsa wajen kaga shine mafi shine zafin da kuke samu fi sai ke ko bi sai a lokacin tsananin zafi huntu bazara ce sannan lokacin sanyi ma sai ta yi numfashi daya shi kuma sai ta rugo sanyi sai ka ji ka rasa inda za ka sa kanka sai mutum ya samu irin bargon nan kafin laushi guda uku ya lafta a jikin shi saboda tsabagen sai to su ne wannan so da lokacin da bawa zai yi alwala a lokacin sanyi ran shi zai so to tuno da wannan cewa azabar lahira da Allah ya tanada ta sanyi to wannan Fanafula ce wannan sai sa shi ya zama ya yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya sa shi ba wai zai yi bane kawai don juriya فملاحظة هذا الألم الموعود كاغا كلا دا وانا غتدن دا الله يا القوري دا وانا دا سكا ساقا متى انسنش دوتا يحول الإحساس بألم برد الماء ينا سوك كام متن جر غتدن سنين هو كما روي عن زبيد اليامي kamar yadda aka ruwaito daga babban tabi'i zubairu ibn al-haris al-yami wasu kuma malamai suka ce masa al-ayyami كو اليالي كو الايامي اليالي كو الايامي الامام ابو نعيم الاصفهاني اشين سميه الاولياء وطبقات الاشياء يا دنيا يا نسبه سيتي مثلا الايامي يا غسي شي كرا تقريد اشرين دبيو باين في جرم منظر الله صلى الله عليه وسلم على من شافي عبد الرحمن ابن ابي ليلى الراوي عن امران بن حصين Abdurrahman ibn Abi Laila malamin su sannan daga cikin malaman su akwai Ibrahim ibn Yazid an-Nahl malaman su al-Imam az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala yace walam yuhfaz lahu akhdhun an as-sahaba ba a ruwaito ba a haddato ya ruwaito wani abu daga cikin sahabbai ba daga sahabbai ba duk da jibi shekara jera shekara ta 120 ko shekara nawa ya yi dai a duniya har ya zama malami ta ga ai akwai yiwuwar ƙila wasu sahabbai na da rai domin sahabban da suka rasu na ƙarshe a tufai eh, abin da tufai eh, ya rasu shekara ta ɗari da tara ko a man mata na sahabati ko to ne wannan daga cikin almajiransa akwai shu'ba shu'ba ibn al kuma cikin almajiransa akwai sufiyan ibn sa'id al-thawr ga wannan da a ce almajiran mutum ne ai shi kuma sai ka kalle shi wani irin tarin ilimi yake da shi hmm? akan gane malami idan aka ga almajiransa shi ai almajirin wani to shi wannan nan ya yake cikin almajiransa akwai shu'bat ibn al-hajjaj akwai kuma sufiyan ibn sa'id al-thawr malami ne wanda bayan bayan bayan bayan ilimi ga bauta ga kuma sanin ya kamata ga sosai an ce idan aka yi ruwan sama to abin da yake bi sai ya buga gida gida duk inda ya san akwai wata tsohuwa ko wani tsoho da tijo ko da tijuwa sai ya ce hallakun min hajatin ila su ya ce kuna da wata bukata da za a yi muku a biya muku ta a kasu sai ya je yi musu da kudin shi kawai da kudin sa ya tafi gidan wancan da tijan ya ce babu me za a siyo maka wance ce a yi mishi shokin ka masu masa za a siyo mishi kaza amma yanzu ka ce da mota shi yake tafiya a kori kura ko kuma kanta ya je ci kota da kaya kawai duk gidajen tsofaffi yake zuwa saboda an yi ruwan sama shi ne الإمام شو الإمام شعبة هنا يبنس هنا شو ما رأيت رجلا خيرا وأفضل من زبيد يشي بنقو نمتن دي كفال لا قوي فعل يري سيد زبيد بإذو ناني دي بنقو وشين زبيد ابن الحارث اليالي شين هنا الإمام ابن أتبيسي في بنا أنه قام ليلة للتحديد وتراني كانت زي تحديد جديد للتاري زي يعني وكان البرد شديدا في زماء في كل من سنة فلما أدخل يده في الإناء بيشيك تحديد إيش أشكين أبن بزي الولاء وجد شدة برده هو سيد أنا من سنة نوى النروع فذكر زمحرير جهنم في يتنود أنا من سني جهنم فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك لأن أنك يدين جن سني هو سن دي تنود زاق سني وتناتر فهو سيدين جن سني وبقيت يده في الماء حتى أصبح كو يبا حنيش ما يملك يبا حنيش أشوها أصبح فقالت له جاريته سيوة غير ورثة تشي مسعر ما لك لم تصلي الليلة كما كنت تصلي عن قلده نيجي ده ليه صلى بيه كما يندك سابعي فقال إني وجدت شدة برد الماء ذكرت زمحرير جهنم يتشي لوقت شند نجد أنا ننسن يغوانا كوسي نتنود أنا ننسن أزاب غوطا سنين ده ألا يتنجى أجهنم فما شعرت به حتى أصبحت سنين دين جهنم ننسن da nake ji a hannuna har sai da safiya ta yi fala tukbiri bi hada ahadan ma dumtu hayya kakki je ki ba wani labarin nan matukar ina da rai kakki bata min aiki zama mai riya haka kike yi ko wata karama shi da kaji mutum ya zo yana cewa yana kalle yana da karama to ba waliyin Allah bane amma waliyin Allah baya kalle karama shi koyewa yake baya cewa a gani baya nuna ma mutane shi ku zo ku in ba mu'jiza ba ce mu'jiza ita ce ake nunawa saboda ai mu'jiza Allah na nuna cewa wannan annabi na ne wanda ya karyata shi ne ya karyata so daga mu'jiza ita ake bayyanawa idan wani bai yarda da wannan wani annabin Allah bane a lokacin annabawa to sai Allah ya saukar da mu'jiza ga wannan annabin domin a karyata wannan karyatawa a ce karyata ta sha karya wannan ne na haiko shi amma walili ɓoye karamar sa yake ɓoye karamar sa yake duk tarihin karamomin waliyai in ka karanta za ka ga waliyan Allah auliya rahman to suna ɓoye karamar su ne ba sa son a ba sa son a ɓoye ta suke kage ina aka ce mutum ya zo ce shi waliyi ne a yarka sallar karamar shi ba daidai ba ne wani Ka ga shi ne sai ya ce mata فلا تخبري بهذا أحدا ما دمت حيا ما تكرئنا دريقك بقوانا بار شبش فذاك فأخبرت به كينا بعد شلتهم فأخبرت به بعد موته فبعد الأباري بان يعود حتى سمعنا أم ما مكزكي مو da tsakaninmu da shi akwai wajen karnona goma sha uku karnona goma sha uku goma sha hudu tsakaninmu da shi wannan al'imam zubai ibn al يا رسول شكرا تتبي دا عشرين دا بي طيب، راي مزرع يوم من شكرا تا دبولي دا بي هدو دا أربعين دا لأن ناو بينه كم من الحور أربعة عشر قرن من يعني قوم شاب الله يكي مكشير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمنت أمنت ومجلس